Shugabannin al'umma da na addinan Krista da Musulmi a yankin Yalwan Shandam da ke karamar hukumar Shandam a jihar Filato sun dukufa ka'in da na'in don tabbatar da dawwammamen zaman lafiya a yankin nasu. A shekarun baya, Yalwan Shandam ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankalin da ya sanadin rasa rayuka masu ɗimbin yawa yayin da jama'a da dama suka guje wa garin don tserar da rayukansu. To sai dai a ranar Asabacin da ta shige na yi tattaki zuwa yalwan shandam don ganin yadda zamantakewar musulmi da Krista take. Na halarci wurin taron da ɗarikar Katolika ta shirya inda na tarar da musulmi bila adadin a cikin majami'ar sun zo ta 'yan uwansu Kristoci gudanar da bikin nasu. Na zanta da shugaban majami'ar Reverend Father Michael Kellon don jin koya ya ji ganin yadda al'ummar musulmin suka goya masa baya. saboda zumunci da ke tsakaninmu saboda darajar addininmu shine kika ga musulman yalwan shandam sun zo takanas abin da ban taba na gani ba tun daga safe har karfe uku suna cikin gidan fada kelo. zamanmu muna zama yan uwa ne muna zama ba wata shakka ni a gidan nan kamfanin ni dai tun shekaru na biyar na shida ban taba nasaurata ko wani musulmi zai shigo nan ya yanke wuyana ba yadda fastoci muka haɗa kai da imams da imams mun ce tubare matasanmu su ne jijiyoyinmu za mu neme su musulmai su zo na tare da krista su yi wannan aiki a cikin dare kada wani ya ji tsoron kowa tun da yake imam ya shiga gidan fada ba wata tsoro ni kuma nakan shiga gidajensu ba wani tsoro. Wani abin da ya ɗauke wa manema labarai hankali a wurin wannan taro shine yadda al'ummar musulmi suka gudanar da sallolinsu a harabar majami'ar. ba tare da wata tsangwama ba. Muhammad Awal Ahmad shine na'ibin limamin masallacin Izala da ke hanyar Ibi a garin na Yalwan Shandam. Mu musulman Yalwa da sauran kabilu da suke cikin garin Yalwa da Kiristoci muna zaman lafiya. Dukkan abubuwa da suke tasowa daga wajen Yalwa suke tasowa. To alhamdulillahi muna iya kokari gwamnati ta turo mana jami'an tsaro wato sojoji a wannan gari sakamakon wannan kungiya na haɗin kan musulmi da kiristoci mun assasa wa'ansu wato jami'an tsaro wato kamar 'yan banga kenan wanda ana haɗuwa da su sojojin da shi shugaban kiristocin yankin ya wato fada kyalon wanda yau yake kare wa'adin aikinsa da limamanmu a tattauna hanyar da za a bi a je wurin hukuma su su jagoranci tafiya. shi ma rebran dan gida bunu ya ce sun fahimci cewa haɗin kansu na malaman addinai shine ya janyo samun zaman lafiyar. a cikin rikicin da aka yi kwalika bayan mutumin da ya fito to fili ya ce shi ya samu riba wannan rikicin da aka yi duk asara aka yi shi muka dauka matakai da mu da malaman muka dauka matakai cewa to inda za a yi domin a samu zaman lafiya shine mu hada kanmu idan mu manya mun hada kanmu muka yi zama muna bin gurare daban-daban muna wa'azi muna faɗakar da jama'a a cewa zaman lafiya ya fi komai to saboda haka ne muka ga cin gaban kasa shine zaman lafiya Yakubu Haruna dan gawan shine shugaban kungiyar haɗin kai da ci gaban al'ummar garin Yalwan Shandam ainihin mutumin Yalwa da shi da abokin zamansa Krista ba su da matsala sai dai duk yawancin crisis ko kuma fitintunu da suka taso a baya wasu ne suke shigowa daga waje su kawo irin wa'innan fitintunu shekaru biyar da suka wuce allah ya mana arzikin reverend fada kelon ya kasance tare da wannan al'umma kuma a shekaru uku da suka wuce ya kira a limamai muka zauna tare da mu shugabannin al'umma muka kafa wani kungiya ko kuma kwamiti da muke kiranta peace committee na garin yalwa wadda shi reverend fada kelon shi yake shugabantan wannan kungiya alhamdulillahi mukan zauna lokaci zuwa lokaci mu tattauna duk matsaloli da suka faru ko da sabani ne na tsakanin wasu mutane akan zo a tattauna a nemo mafita wa al'amuran kuma shekara ɗaya da ya wuce a karkashin wannan peace committee an kafa abu da ake kira vigilante group wato kungiyan ainihin 'yan sintiri wadda take karkashin wannan kungiya kuma alhamdulillah wannan tafiya gaskiya an samu kyakkyawan nasara shugaban kungiyar sintiri na yalwan shandam yusuf suleiman ya ce kungiyar tasu ta haɗin gwiwa ce tsakanin musulmi da krista kuma suna gudanar da aikin bankaɗo ta gari a tsakanin al'umma ba tare da wata matsala ba. Muna gudanar da ayyukanmu ne kamar yadda maluwanmu na addini wato musulunci da Kiristiyaniti suka kira mu mu zo mu yi wani aiki na sacrifice a wannan ayyuka da muke gudanarwa mukan yi wani lokaci contribution a tsakaninmu idan muka samu matsala ko na wurin daukan hayan babura ko moto zuwa wani wuri na da aka samu wani crime ko wani abu makamancin wannan wannan responsibility yawanci ya shoulder ne akan cocin mu da masallatan mu idan muna don damuwa za mu dan gaya musu su taimaka mana abin da safi gefen gwamnati kuma babu wani tallafi da ya shigo har yanzu sai kamar da nake fara miki mu mun dauka masa sacrifice ne kuma dole mu ne a matsayin mu na matasa mu fito mu ga cewa mun yaki wa'annan crimes da ke faruwa bayan crimes abin da shafi kisan kai da sauransu maganar addini babu shi a tare da mu muna tafiya ne tare muna gudanar da abubuwan mu tare kuma muna mutane lakca bayan aikin tsaron muna kuma mun zama jakada kuma ne zaman lafiya tsakanin addinai din babban abin da ya yi tasiri wajen samar da zaman lafiyar a garin na yalwan shandam shine kungiyar samar da zaman lafiya da ke aiki ba dare ba rana zainab babaji muryar amurka daga yalwan shandam a jihar plateau